siyasar wannan zamani ko ga mu cikin jirgin ruwa ko ba da fina-finai abin tuƙin jirgin ruwa kai ma zai ƙoƙari ne ma ya ƙoƙari wancan ya yi ƙoƙari wancan ma ya ƙoƙari haka wannan ma ya yi ƙoƙari duk har ya dafi kan mutanen muna karo abin tuƙin jirgin ruwa kun zai tattare jirgin huje ya nade da mu ba ku igiyar ruwa ta jan fitar mu ga hallaka sannan ba shi da fa'ida da ayi ayi ba ga ba ne أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم mai sauraro kamar kowane mako barkanmu da kuma tarawa a wannan shimfiɗa ta duguna shirin da bisa al'ada kamar yadda ka sani farfesa kamil sani fage ke shigowa domin ta ja da cifa hamma da tantauna batutuwa na siyasa ɗin tun daga mataki na ƙasa hannun ƙasa sunana yakubu musa fage kuma a wannan karo ma allah cikin ikonsa ga mu ga ku ga farfesa gaba ɗaya allah ya sake haɗa mu farfesa a madadin masu sauraro da kallo muna matuƙar godiya kuma muna muka barka da shigowa cikin shirin to salamu alaikum to kamar da kullum muke tunawa al'umma cewa wannan shiri na cuɗuguna na ƙoƙari ne sanya ka ƙibular da ya kamata ka kallata domin mu'amalantar demokuraɗiyyar najeriya taka da kullum kake kokawa gane da yadda ka ce matukanta na mata tukin kan tafi alaba shi ko da za a same ta da ɗaci ya zamanto an riske ta da ƙarancin ɗaci kuma mukan ba da dama kai ma a cikin shirin ka shigo domin yin tambaya ko kuma ba da taka gudunmawar duka dai a ƙoƙarinmu na ganin cewa an ririta ita demokradiyya an kuma yi mata datan da za a more ta yadda ya kamata farfesa makon da ya gabata mun tafi da jinga ina ga ko eh. <laughs> mun tafi da mun da jinga dangane da yadda ake tafiya a najeriya nan da demokuraɗiyyar tata shin shugabanni ne za su fara gyarawa mabiya su gyara ko kuma mabiyan ne za su gyara gyaran su zai tilasta shugabannin su gyara farfesa gare ka to shine na gaya maka a cewa wannan irin tambaya ce ta da kaza da kwai hmm. wa riga wani zuwa duniya a dalili kwa shine cewa kowanne idan ka duba a tsarin demokaradiyya yana da nashi mahimmanci wato da shugabanci da su jama'ar gari a tsarin demokaradiyya din da muke magana a tsarin demokaradiyya kaga iko a hannun jama'a yake dukkan mutum duk iyawarsa idan jama'a ba su ba shi iko ba ka ne hmm. ba zai hau ba ma har ya canji. da haka kaga ta wannan fuska muhimmancin jama'a ba kaɗan ba ne mm. dalili ko ne ɗaya daga cikin matsala idan ka kalle mu a najeriya mm. za ka ga cewa duk matsalar nan da muke ta gurɓatattun shugabanni wane ne a yanzu ai kaga in ana taɓa rawo sai a ta sawu mu ne mutane duk wahalar da ake ciki yanzu da zarar an zo zaɓe za ka ga wasu za su ce su ba ruwansu da siyasa kuma na sha faɗa a siyasa a demokaradiyya ka ce ba ruwanka da siyasa ita dai da ruwanka ta da kai ko ka yi zaɓe ko baka zaɓe ba ko ka shiga ko baka shi ba mutane ne dai za su zo su gudanar da duk al'amarin da ya shafi rayuwarka da haka kaga ta shafe ka saboda kasancewa yadda mutane suke shi sa za ka ga da yawa wanda ya kamata su zo su zaɓa ɗin sun ki don haka kawai sai irin bara gurbin ma su zo su eh, ci karansu ba babbaka na ɗaya kenan sannan na biyu idan ka duba laifin su jama'an da gurɓacin da ake neman su gyaru shine duk wahalan nan da ake ciki da zarar zaɓe ya zo sai a ɗauki ɗan abu kaɗan a basu sai su manta duk wannan wahalar da kuma muhimmancin zaɓin shugabanni na gari kawai sai su je su zaɓi su zaɓa wa mutane a bara gurbi ka gani to da haka idan mutane suka gyaru kankalin suka samu wayewar kai ta siyasa kaga za su iya taimakawa su gyara shugabanni sannan abu na uku kuma misali idan ka duba a najeriya nan tun da muke najeriya tun daga zuwan ma turawa za ka ga duk wanda aka ce ma ya yi gwamna a Legas tsayayye ne ko lugar ya rubuta a tarihin shi cewa mutanen lagos wa mutane ne masu wahalar mulki domin tsayawa suke siya da haka ko eh, gurgun jaki ka kai lagos mutane da suke jartu da abu za su sashi dole hausa to mm. kaga ta wannan fuskar kenan to sai ta ɗaya fuskar kuma wannan kaɗan daga abin da ya sa na ce ma tsarin demokradiyya mutane gyaruwarsu zai gyara al'amari hmm. to sai ka komo kuma shugabanci hmm. gaskiya shugabanci babban jigo ne a tafiyar kowane mulki a hausawa mukan ce sallah daga liman take ɓaci idan ba ka da ingantaccen liman wanda bai sa abu ba kaga sallah kudi za ta ɓaci to haka shugabanci yake rashin eh, shugabanni na gari masu kishin jama'a masu kishin ƙasa masu kishin eh, eh, wanda suka shiga suna ganin gwamnati sun shige ta ne don su hidimta wa jama'a to wannan shine ummul aba'isin matsalar mu to don haka kaga kuma na biyu shugabanni su ne jagora yau idan ka samu shugaba jajirtarce jama'a sun yi abu zai tilasta su shi yasa ake cewa abinda misali a musulunci mu abinda qur'ani bai canza mutane ba shugaba zai canza shi saboda yana da karfin iko ya tilasta a yi a tilasta mutane su da haka idan ka samu jajirtattun shugaba za a yi samu wannan da haka gyaruwar shugaba za ta gyara al'umma za kuma ta gyara ƙasa kawai matsala shine yaya za a gyara shugaba mu mana da siyasa ana gyara shugabanni ne ta fuska don farko akwai wanda Allah haka ya halicce shi shi mutum ne ingantacce mai gaskiya mai rikon amana kaga wannan in ka sa shi ka ɗauki ƙwariya ne ka sa ta a gurbinta don haka kaga a nan mutane in suka dace tun da shugabannin a cikin suke suka zaɓi mai amana kamar yadda ake cewa da mai kama ake kota hmm. suka ga wanda ya fi dace suka sa shi to kaga an sa ƙwariya a gurbinta za a dace sannan abu na biyu biyu da yakan canza shugabanni banda halayyarsu shine yanayi yanayin da ya samu kanshi yanzu misali kasan nan muna fama da talauci da yunwa da fatara da jahilci to wannan ko kuma a ce lokaci aka samu wani hargisi ko wani abu to anan za ka ga an samu shugaba wanda ya fahimci wannan sai ya hau wannan yanayin sai tilasta shi ya zama shugaba na gari misali kaga lokacin da in muna koyar da batun shugabanci muna ba da misali muka ce ka duba da aka ɗauki hitler a kasashe a soja da ya shiga soja saboda yanin bai dace da shi ba har ya gama bai fi sajan ba ya fita amma da shi tila ya shiga siyasa yanayin ya dace da hargitsin kaga inda ya kada siyasar duniya baki daya da haka yanayi kan juya a samu shugaba na gari sannan abu na uku kuma shine a koyar da shi ya koyi abin to kaga koya kuma zai koya daga jama'a zai koya a makaranta zai koya a kan mulki wanda duk wa'annan za su sa ya gyaru ya saitu da haka shi sa tun da farkon magana da kamun a sati da wuce nake cewa matune eh, na da kaza da koyewa ya fi amma a takaice za a iya cewa idan mu yanzu muke yanzu a halin najeriya mm. in za mu samu shugabanni na gari to komai zai saitu ba irin shugabanni wanda eh, ramin kura muke fama da shi ba daga kese 'ya'yanki Wanda za a samu irin wannan za ka ga asatu kamar ka duba yadda muka yi jamhuriya ta farko irin shugabannin da muka samu da ba a datse su ba da najeriya ta ci haka ci gaba haka ko a jamhuriya ta biyu irin shugabannin da muka samu su ma da ba a datse su ba da najeriya ta haka ci gaba amma irin shugabannin da muke da su a yanzu wanda ingantattun kaɗan ne mm-hmm. ga masu shiga ciki kawai don bukatar kansu sun fi yawa mm. to shi sami ke wannan matsala da hakan aka gyara aka samu irin wa'ancin shugabannin to za mu eh, ce sambarka to farfesa yanzu kai tsaye dai muna gaba ka <laughs> a yanayin da ƙasa ke ciki kamar kafu ba da ƙarfin cewa shugabancin ne ya kamata ya fara gyaruwa kafin al'umma ko? kwarai da gaske ni abin da nake nufi kowanne sai ya gyaru a gaske na a yanzu dai mm. eh, shi sa na ce makwai da kaza din mm. a yanzu in ba duka biyun ne suka gyaru ba mm. zai yi wahala ka samu abu amma muhimmi inda za a ce ka auna ne kamar mu da muke jarabawa za ka cewa a ba kamar shugabanni kashi 60 a mm. ba mutane kashi 40 domin mutane fa a demokaradiyya muke magana inda kamar mulkin soja ne ko mulkin sarauta da abu wannan wanda ba zaben shugabannin ake ba to kaga sai ka fi ba da muhimmanci akan gyaruwar shugabanni shugabanni tunda su ba wai ta hasau halewar mutane suke ba hmm. a nan kuwa tunda demokradiyya ake mutane su suke ɗora shugabanni. Hmm. Allah ne yake yin sa amma kasan dukkan mutum ba zai zama ko kansila ba hmm. duk ƙwarewar shi sai jama'a sun zaɓe shi to kaga to tun daga wajen da ake cewa tun ran gini tun ran zane tun daga wajen zaben kamata ya daga nan mutane a kashe kwaɗayi a kashe eh, kiwa a kashe fushi a fito a jajirce a tsaya a zaɓi ingantattu to in ka ɗora wannan kuma yanayi da san abu su kuma zai sa sannan kuma wani abu na biyu da yake mutane suke da muhimmanci su ma hmm. shine idan ma ka zaɓa ɗin yanzu irin lakwalakwan duk abin da shugabanni suke mana da mutane sun ce sun ki da dole ka tilastawa eh, jama'a eh, shugabanni su abu misali kaga wani misali da aka ba yau bai fi sati uku ko hudu ba mm. bai dai cika wata ɗaya cikakke ba a misira aka zo aka yi irin wannan abun da ake ta eh, Kara kuɗi kaza kaza ana ta yi hmm. a misira ɗaya daga cikin babban abincinsu shine kifi hmm. kifi ya tsadar da mutane ba za su iya abin nan shi ba abin da mutanen ƙasa suka yi kawai sai suka yi ƙaurace wa siyan kifi hmm. aka wajen sati biyu uku kifi yana riɓewa dole masu sai da kifin suka dawo da shi kusan ɗaya bisa ukun kuɗin suka zubar da biyu bisa uku kuɗin suka da da shi arha inda mutane za su iya siya mm. ma'ana ka ga mu a najeriya yanzu ba wai sai ka fito an yi zanga-zanga ba mm. irin wannan hali da muke ci muke ciki da yau jama'a misali lokacin da kungiyar kwadugo ta ce abu kowa ya zauna a gidansa ya kwana biyu uku ba wanda ya fito allah da dole sai an tulasa shugabannin sun yi abin da jama'a suke so mm. ayo shine na ɗin haka kuma an zo zaɓe mutane su fito su juya wa'anda ba su musu abin da suke so ba baya mm. to duk wa'annan shine nakin mm. kuma tsarin mulki da dokokin ƙasa sun ba 'yan najeriya wannan dama haka kuma tsarin mulki ya ba da dama cewa mutane abin da ba a musu ba su je su samu wakilansu su tilasta su su musu abin da suke so to amma duk mun janye hannunmu mun ce ba ruwanmu ai sai ka zauna sai ka ji mutum ya ce magana ce shekara hudu ce ko takwas zai ya kare a shekara hudu ya ma damicin da wani ya zo a kan shi zai dora hmm. da wannan hudun da kake gani yanzu shekara 24 muke fama da matsalar nan ya mm. kaga da hudu hudun ke ta tafiya in ba haka ba sai a kai har mahaji ya bayyana ana cikin irin wannan halin domin shugabannin sun tsaga sun ga jini haka za su ta yi haka ne farfesa farfesa yanzu da kai maganar shugabanni da wakilai din nan kaga ishu batu na wakilai din nan farfesa akwai bukatar jan hankalin al'umma sosai a kan shi saboda duk sanda aka magana 'yan siyasa da shugabanni yawanci 'yan zattaswa kawai ake zuwa a kallata a kan su za su gyara wakilan al'umma dinnan wanda su ne kai tsaye suke da ruwa da al'umma farfesa ya za a yi mota ne da waɗanda ake wakilta su ribace su ne na riba wakilcin nan to a demokradiyya dai gaskiya majalisa ita ce ake ci tushen demokradiyya hmm. domin ita ce in ka duba a matsayinta kusan tafi daidai suke da bangaren eh, zartawa kuma abun da za ta yi ma ya shafi rayuwar jama'a ya fi ma na bangaren zartawa hmm. mu hankalinmu kawai muna ganin cewa bangaren eh, zartawa kamar shine gwamnati hmm. amma ka duba duk abin da gwamnati za ta yi sai majalisa ta sahale mushi hmm. kudin zai kashe mukaman da zai yi na dan dan da zai yi me zai yi in ba ba fata ke ba in yaki ƙasa za ta shiga sai majalisa ta yi sannan kuma su 'yan majalisa dinnan su ne wakilan jama'a a cikin gwamnati hmm. su ne kunnan su su ne bakin su su ne su a cikin gwamnati hmm. su kuma za su wa wa jama'a dokoki su ne banda wancan abin da za su yi na sahalewar bangaren zartar su ne za su sa ido su tabbatar abin da bangaren zartawa zai yi zai yi in bai yi ba su ja mishi linzami hmm. har suna da ikon idan ya kama kariya su tsige shi hmm. da haka kaga jama'a barin jaki suke suna dukan taki ana ta kallon bangaren can maimakon ga wakilan mutum daga kansila har kan senata mu ne kuma dole idan jama'a suka tilasta musu cewa lokaci-lokaci dole sai sun zo su ba su bahasi sannan in jama'a sun zo in wakilan sun zo kar ku je kar mu je mu ringa neman me zai ba mu na tallafi eh, misali ya zo a ce ya kawo ya kawo kekunan dinki da mashin din wane ne da tallafi ya zo yana ba mata dubu goma goma jama'a wanda suka zaɓi su ce mu ba nan muke so ba mm. ga abin da ya shafe mu a wajen a wajen misali a ce yunwa ko rashin ruwa ko wani abu abin da ya shafe mu shi muke so ka je a majalisa kamana. Hmm. idan jama'a kansu ya waye idan bai yi ba a samu wa'anda suka jajirce suka a gurin masu fasa wanda suka san al'amarin a sa a zagaya a sa mutane su sa hannu su ce su ba su yadda da wannan ba a zo sai su tsige shi to yau da jama'a za su yi wannan ɗaya biyu ba su nuna ga abin da ake da sai sun tilasta wakilan sun musu abu su kuma wakilai sai sun tilasta wa gwamnati ta yi abin da jama'a suke so haka ne don haka al'umma din farfesa zai zamanto su ya kamata a ce sun tilasta a wannan bigire eh dole su tilasta dole jama'a su tsaya fa su fahimta cewa a dukkan demokaradiyya ba na sarauta ba ne ba na kama ba na mulkin soja ba ne duk abinda da za a yi kamar yadda ake cewa da bazar jama'a ke rawa to in jama'a su na eh, shi ne ce idan jama'a ba su ba to kaga inda gizo yake saƙa yake yake daban a nan shi ne kasance cewa jama'a mu har yanzu kansu bai waye ba ta mm. fuskar siyasa mm. ba na son ci a jahilci ne rashin wayewa shi ne muke cewa rashin wayewar kan siyasa shigowa ka je rediyo kai ta maganganu ba shi ne wayewar kai ba a siyasance mm. a'a ka kai hakkin ka dan ƙasa ne mm. kuma yaya za ka kwato wa kanka wannan haƙƙi naka na ɗan ƙasa ka san kuma cewa duk abin da shugabanni suke ba alfarma suke maka ba mm. hakkin ka ne ake maka ka gane yanzu mu kawo kamar mutum ya je kasuwa ne ya siyo hajja ka gane mm. kaga na farko dai sai ya tsaya ya siyi wacce take da kyau da inganci da kuɗinsa sa dan shi zai siya mm. idan kuma a lokacin da ya siya hajjan nan a gurin ya ga tana da abu zai ki siya a bashi kuɗinsa. sa to haka ne saka kuma idan ya so hajjar mai inganci ta biya mushi bukata ai ba sai ya je ya gode wa hajjar ba hmm. nan gaba idan wannan ne misali yaji kaso ko agogo in ya ma ga nan gaba sai ka siyo irin shi hmm. ko ba ka wato haka yake a siyasa idan kuka zaɓi ɗan siyasa ya zo ya muku abu ba wai zo ya baku ba wannan shine wayewar kai ba ko mutum ya shiga ya ce yancin magana ya tafi ya zagi duk ya zagi wannan ya ci mutunci wannan duk ba shine wayewar kan mutum a siyasance ba hmm. wayewa shine ka gane kai dan ƙasa ne ga hakkinka ga abu yaya za a yi ta ina za ka ɗauko kanka kitse sannan idan kai a matsayinka na ɗan ƙasa mutum ɗaya ba za ka iya yi ba yaya za ku yi ƙungiya misali a unguwa ko a mazaɓa ku tilasta wakilan ku su muku aiki shi ne in ka fahimci haka shine abu wai ana cewa don mutum shiga a dama da shi bayan kafin an zaɓe shi ba ku tsaya ku zaɓa ɗin kuma ku tilasta wanda suka zaɓa kuka zaɓa ɗin su muku abin da kuke so to a sannan wayewar mutane ta siyasa ta kamar misalin da na baka a lagos cewa duk ragonta gwamna da aka mm. sa shi, mm. za ka ga dole zama a kan kafa sai yana tsaye saboda ya san yan lagos mutane ne masu bibiyar haƙƙin su mm. masu nacewa kuma su matsa idan bai yi ba ma wani ka ga jefa shi kotu wani ya yi wane ne duk abin da zai yi ba tare da wai ka an ɗauki doka a hannu a ce an shugabanni ba aa wayo ma a hausa ya ce ya san naki mm. in mutane suka ci a kan wannan su ne sun ki a musu wannan abu da tuni ya warware yanzu misali lokacin da aka kawo wannan karin kuɗi na mai aka kawo karin kuɗi na ina ne gwamnati ta lokacin da 'yan kwadago suka fito za su yi abu kaga mutane kuwa sai cewa yake shi in bai fito kasuwa ba ranar ba zai ci abinci ba mm. ka duba yanzu da babu mai da aka ƙara kuɗin nan da kwana nawa mutane wasu suka je suna eh, gidan mai wani ya je kwana biyu a layin mai hmm. to in ya san zai kwana biyu mai hana shi ya kwana biyu a kin a ki fitowa ko a bar gidan man kaga in ba a canza abin ba hmm. so ka gane muna wannan abubuwa ne wanda gaskiya kafin jama'a kanmu ya waye a yi wannan sai mun kashe wancan eh, magana da muke mu zare hannun mu ce mu ba mu da iko sai kuma mun kashe kwaɗayi hmm. kuma sai mun kashe eh, fushi hmm. fushi ba namu ba ne mutane su ce ba za su yi abu ba eh, an zo ko ma ka zaɓa ko ba ka zaɓa ba za a baka wanda kake to wai da kwarkwata a zaben kaga an za a iya canza mutane shi hmm. ko kuma idan an yi a shugabanni sun yi abin da ba sa so wai da kwarkwata ko a fito abin nan na lumana ko kowa ya zaman shi a gida ba sai shugabannin sai ka fito za a kama ka ba ko a tursasa ka amma tsoron kake ji hmm. in ya kowa misali eh, da ma'aikatu da ina ne duk kowa ya zaman shi a gida shugabannin za su iya gudanar da gwamnati ne ba za su iya ba hmm. duk inda aka samu kwana ɗaya biyu uku mutane kowa ya ki fito yana gidan shi ba za su bi gida gida da 'yan sanda su kama jama'a ba hmm. ba kuma za su fito da bindiga su tilasta kowa ba to in kowa ni zan yi kai kai wancan i to za ka ga shugabanni sun shiga sirdi za su san cewa 'yan ƙasa wannan magana da obasanjo ya faɗa yake cewa najeriya ƙasa ce mai sauƙin mulka ai saboda sanin cewa 'yan najeriya ba su wayewar ta siyasa ba shi yasa yake da saukin mulki a najeriya haka ne a farfesa ni kullum nakan tambaye ku in kuna irin wannan bayanan farfesa na jawo hankalin al'umma in ce wai anya ku akwai ranar da za a zo a ce al'umman nan hankalin nasu ya jawo tunda naga kullum yi ake amma wani abun ma an ka gani sai ka ga kamar kiran ƙara tunzura al'umma yake su je su irin wancan abin da ba a so hausa sukan ci a hankali a hankali wataran faifai zai fada tulu hmm. in ana yin irin haka wata ran mutane kansu zai waye din hmm. gaskiya ni ɗaya daga cikin abin da yake bani karfin gwiwar cewa wata ran zai iya faruwa na farko kenan na biyu kuma wani sa'in tilas za ta tilasta wa jama'a masu yi hmm. misali ka ga yanzu ana ta yi ana ta kaiwa eh, abu ya fi gagari talaka wancan ya gagari talaka wata ran ai ko ba da Allah ba ma mutanen za su ki fitowa za su ji abin to ba a so ya kai a canjin gwamnati a tafiyar da abu mu a wannan na siyasa wadda cewa canji abu ne wanda wato ba za a tsaye da shi ba domin a rayuwa mutum baya iya abin nan ko mutum ne zai ga ai ba yadda aka haife shi haka yake ba mm. wannan canji ɗabi'a ce abu ne wanda yake tafiya to canjin yakan zo akwai na lumana wanda shi ne cewa a hankali ko su shugabanni su fahimci wannan abubuwa su ga irin hatsarin da yake faruwa su eh, canza wani gurin kuma za ka ga canjin tilasta shi ake yi mm. shi ne wancan ake cewa idan misali shugabanni da abu suka dakile hanyar canji ta lumana suna buɗe hanyar canji ta bore ne da jama'a mm. wanda ku aka yi ba wanda zai wadati hmm. abin nan din shi sa ake ganin cewa a zauna din a yi shi kuma yasa a kai demokaradiyya din har aka ba da dama eh, wani lokaci-lokaci a zo a canza shugabanni ko a kara musu tabbatar da shi duk wannan don a kawo canjin ne ta liman amma idan aka ta kaiwa asibiti cewa akuya ba ta cizo amma aka kai ta bango za ta yi wata ran za ta yi don haka kowa yana abu ko su sarkin musulmi suna faɗa da wane ne cewa a irin wannan kamar mutum ne yake zaune a kan ban Eh, abin nan yana da hatsari da haka shugabanni kamata su hanga a nan to nan ne za ka gane mahimmancin shugabanci kuma idan suka ga matsalar su kuma kamata a ce to da su Allah ya ɗora wa nauyin jama'a yanzu ga matsalar da ake ciki maimakon mu ta gina kanmu yaya za mu gina abu domin rashin fahimta ce rashin wayewa ne kuma rashin dabara ne kamar yadda mu suke ta su ta gina kansu hmm. kaga ai yanzu duba insecurity rashin tsaro inda ya damu kowa hmm. su kansu shugabannin ba su da kwanciyar hankali hmm. ta wannan kuma na biyu rashin wayewa ne ma shugabanni su ta arziki suna kiba mutanen su fama da yunwa saboda ko a irin duniya kallon mu ake kan mu bai waye ba irin wannan inda za a ta sata kuɗin da abubuwa ana kashe kasashen waje a jirgi ko kuma a zo nan ka ji ana maganan mutum ɗaya ya saci kuɗin da ya jihar sama ba ta da shi Hmm. ko ko a zo a ce yana ta kukan wa mutane aiki yayi wane ne da ake biya yanzu misali da ake magana tsohon gwamnan kogi ake cewa wajen shekara bakwai eh, bai biya ma'aikatarsa ba wasu suna bin shi bashi amma duba irin kuɗin da aka ci yayi da kadarar da ta kaga wannan ma sai ka ga kama abin da farida waziri ta ce kamata a duba kwakwalwar mutane hmm. saboda irin wannan ya wuce Eh, mai kima ah, wani da ya bi diddigi yake sha kuɗin fada ake magana nashi yanzu inda kullum zai kashe naira miliyan ɗaya mm. wannan da shi da 'ya'yan shi da jikokin shi da tattafa nasu kuɗin ba zai kare ba suna cin wannan kullum a ce suna kashe miliyan ɗaya to kaga abu ne ya fita hankali mm. me mutum zai yi da wannan kuma ya zo yana ta tsoro ma yana fargaba mm. kar ma a gan shi ka gane da haka shi ne muhimmancin anan shi kuma na shugabanni a ce a samu masu hangen nesa masu kishin jama'a da kishin ƙasa Farfesa kila yau anan za mu sanya wakafi domin eh, dama maudu'in namu na yau musamman akan shugabanni ne da kuma mabiya wanne ne kyauta a ce ya gyara domin ɗayan ma ya gyara kuma an samu cikakken bayani na gamsarwa wanda indiya al'umma ɗin za su bi eh, muna ga zai amfane su ta hanyar ƙara kawo saiti ga ita wannan demokuraɗiyyar da kullum ake kokawa da kuma ƙoƙarin sabon hanyar da za a ribace ta ta yadda za a daina wannan kokawa. a madadin masu sauraro farfesa da kallo da dukkanin wanda suke taimakawa shirin ya zo gare ku muna matukar godiya muna addu'a Allah ya ƙara ma ƙwarin gwiwa da lafiyar ci gaba da wannan gwagwarmaya Allah ya kai mu mako na gaba farfesa amin salamu alaikum a madadin shi farfesa kamilu sani fage da yake shigowa cikin shirin na duguna domin ya yi wannan tafinta da dukkanin masu taimakawa shirin ya zo gare ku sunana yakubu musa fage nake cewa Allah shi ba mu alkhairi sai mako na gaba ko kuwa kawai ba a raina sunan ka guda ɗaya ka yi a a sunan ɗan Najeriya sunan ka faɗan Najeriya wannan ba mai canja maka. Tana shan dai ɗan kuntuna uwa kusa ɗaya ta haɗa ita ce Najeriya ƙasa ɗaya ta haɗa waɗansu ga kungiya kun ga jiha ɗaya ta haɗa waɗansu ga kungiya kun ga gari ɗaya ya haɗa waɗansu gida ɗaya ya haɗa don haka in suna ya zo sharaɗi kuma har da za'ida idan aure ya zo gami da abin kokarin kuɗi ka kira ɗan wannan jarkiya ka kira ɗan wancan jarkiya ka kira ɗan wannan jarkiya ka kira ɗan wannan ka yabo ɗan wannan jarkiya a tare a zauna lafiya a kulla abin kuma arziki ra'ayin shi ba ba ne mutum